أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan safiya ta asabar safiyar Thank you. ga watan bakwai hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne shekaru 1441 muna cikin masjid nuri islam masjid nuri islam inda muke daukan darasi a cikin littafin shekul aqidat wasiliya wanda muna cikin inda malam ko kuma malamai suke yi mana bayani akan sam'ullahi wa basari inda ya kawo mana laika mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir a matsayin dalili na cewa lallai Allah daga cikin sunayensa akwai as sannan kuma akwai albasiru yace inna allaha ni'ma ya'idukum bi inna allaha kana sami'an basira to mun zo daidai inda yake bayani akan shi albasiru shi ya sa yake wa qawlihi ko da faɗinsa da ya ce albasiru me yake nufi da albasiru ya'ani almudrik li jami'il musirat wanda shi yakan riski dukkan abun gani duk wani abu wanda ganinsa ake to shi Allah yana ganin abu ba lalle ne kowane mai gani ya ga duk abin da ake gani ba amma shi Allah da aka ce masa albasiru shi mai ganin kowane abun gani ne kai ma kana gani amma ba kowane abu kake gani ba inda kake zaune ma akwai abu a ƙarƙashinka baka gan shi ba baka san meye ba kuma to shi Allah yana ganin abin da ke sama da na ƙasa da na tsakanin sama da ƙasa da abin da ke ƙarƙashin ƙasa wato na sarari da na koyi in dai abu ne da ake ganin sa to shi Allah yana ganin sa yudrikul absar shi Allah shine la yudrikul absar shi ne ba a gani amma shi komi duwan abun da ba Allah bane, to Allah yana kallon wannan abun wa yuqlaqu al-basir bi ma'ana al-alim akan saki wannan kalma ta al-basiru da wata ma'anar da take fassarawa da manufar al’alimu matsari. Al-basiru ai al’alimu. Fallahu subhanahu wa ta’ala basirun yara kulla shayin wa in kafa. Allah subhanahu wa ta’ala mai gani ne yana ganin kowane abu ko da abun abu yake Allah yana ganin sa wa huwa subhanahu basirun bi ma'ana alimu Allah subhanahu wa ta'ala matani ne bi af'ali ibadihi game da ayyukan bayansa idan aka ce basirun bi af'ali ibadihi ay alimun bi af'ali ibadihi qala ta'ala wallahu basirun bima ta'malun ay allahu alimun bima ta'malun Allah basiru yana gani sannan kuma alimun sane yake bima ta'maluna game da abin da kuke aikatawa takan ɗauki ma'anar gani kuma ta ɗau ma'anar sani ita wannan jumla ah. wallazina amalu wanda muke aikatawa ayyukan da muke aikatawa ba'duhu مراد وبعضه غير مراد wani aikin ana gani wani aikin kuma ba a gani fa basaru Allah idan ya naqasimu ila qismayn in ku haka ne basurullahi ganin Allah subhanahu wa ta'ala yakan kasu biyu kashi biyu ma'ana ma'anarsa takan kasu kashi ne wa kullu dakilun fi qawlihi subhanahu wa ta'ala al-basir kenan da wanda yake sarari da wanda yake boye ganinsa da saninsa duk ɗaya ne abun Allah subhanahu wa ta'ala sannan idan kai amfani da albasiru duk zai gama da su ma'ana alimu ma'ana basiru masani ne sannan mai ganin duk abinda bayinsa suke aikatawa da kuma bayin wairan wa batinan fai da koyi Allah subhanahu wa ta'ala shi a gurinsa duk ɗaya ne wa fi hadhihi aya a wannan aya akwai isbatu ismaini min asma'illahi subhanahu wa ta'ala akwai tabbatar da sunaye guda biyu daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wa'anne ne yace kuma as-sami'u wal basiru su ne as-sami'u da Albasiru. wannan ko kwanto ko tantama ba za ka yi ba za ka kira Allah da su cewa shi as-sami'u ne sannan shi al ne limada saboda ne saboda sammana sahu bihima ya ambaci kansa da su a cikin alkur'ani sannan kuma ayar ta zo mana da wasalatu sifati sifofin ubangiji zatin Allah sifofinsa guda uku hiya kamalu sifati fi nafyi mumasalati Shi ne a nuna mana kamala ta sifar ubangiji Kasancewarta bai yi kama da kowa ba wannan ita ce kamala amma duk yanda bawa yake in aka ce ai akwai wani irinsa to da saura to shi Allah ya kere ya tara ya ai duk kan kowa duk kan komi ba abin da ya yi kama da shi a sifa ba abin da yake kama da shi a zaki shi ya sa laisa ka mislihi shay'un wannan nuna kamala ce ta ubangiji da kuma kore misalka Allah da wani Allah duk wanda za ka ɗauki sifar Allah ka kamanta shi da ita ko kuma ka bashi shi sifar Ubangiji wanda kuma babu mai iya ɗaukar wannan sifa sai Allah to wannan kayi karo da ubangiji a ayan nan laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir domin Allah shine ake kira a ko'ina kuma yaji. a lokaci guda masu kira masu yawa a wurare daban-daban su kira shi a lokaci ɗaya kuma biye ya biya musu bukata in ba Allah ba waye to idan ka ce wani ma yana yi kana iya zama musulmi eh to menene hujjar masu kiran wani Allah lokacin shiga musiba Allah yake masu imani dai idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wannan abun ya dan so da yawa inna lillahi kadan wa inna ilaihi raji'un ko to amma waɗanda suke baiwa wasu bayin Allah matsayin Allah sifar ubangiji su ba su yadda da laisa ka mislihi shay'un ba yanzu wani yana kano ya ga mota kayo kansa ya ce shehu ni a nan na ce shehu wani a gombe ya ce shehu wani a fasakot ya ce shehu wani a lagos ya ce shehu shehu nan kuma yana kabarin kwance ko a rube ko a narke ko ya koma kasa don allah ya wuce shehu nan zai amsa mana duka ko da yana da rai a garinsa a gidansa zai amsa to akwai lokacin da ko kofar gidansa ka je ka kira shi ya yana bacci yana da Raima. to shi Allah ba la ta'khudhuhu sinatun la nawm gangadi ma baya yi balle bacci shi Allah to yanzu wane dalili ne yasa ake kiran su wai a lokacin neman agaji aikin nan fa ba mai iya yin sa sai Allah ba mai wannan ƙarin wanda zai karbi wannan matsayin sai Allah duk jama'a su kira shi yanzu nan sai mu gum kai ka ce Allah in tashi daga wurin nan Allah ina so in na je gire in samu dai Allah ka taimake ni in samu in samu kwano biyu na wancan kuma yana can yana tsara nashi Allah ya sa dai wannan bawan Allah da ya ce zai ba mu bulo buhu goma nan dai kar ya fasa wancan kuma kowa da irin nasa tunanin haka ne ko ba haka bane shi wani yana dan kawai Allah Allah yake yi shi kowa da irin tunaninsa kuma Allah yana ji ya gani kuma ya sani in ba Allah ba waye to kuna zamani mu kadai anan kawai duk garin nan duk jihar nan duk ƙasar nan duk duniya ba ba ma mutum kawai ba har aljanu ba aljanu kaɗai ba ma dabbobi ba dabbobi kaɗai ba har ƙwari ba ƙwari kaɗai ba har bushiyoyi ba su kaɗai ba har ciyayi duk halittar Allah ce kuma Allah yana sani da abunsa dukkan su kowanne ya tasbihi Allah ya sani wa in in shay'in illa fate kowane abu yana tasbihi ma'ana yana addu'a yana roƙo yana nema gun ubangiji walakin la tafqahuna tasbihakum sai dai ku ne ba ku san irin addu'ar su ba ba ku san irin roƙon su ba ba ku san irin tasbihin su ba amma shi Allah ya sani In ni shehi ko ni? to yanzu akwai mai kama da wannan laisa ka mislihi shay ba abin da ya kama da Allah don haka akwai kabu cewa Allah da rena shi abin masu kiran wani Allah sanda ya kamata a ce Allah za a kira sai a kira wani Allah akwai rena Ubangiji a cikin al'amari sannan wani za ka ga ya kira sunan Allah sai ya haɗa da rauhani wai rauhanai suna da ƙarfin nika addu'a wanda sunayen rauhanan nan sun raka musu sunaye waɗanda suka yi kama da wani abu na ban tsoro sai ka ji mutum yana kiran Allah yana haɗawa da na rauhani wannan kaga na Allah ne ana ga Allah shi kaɗai bai wadatarwa sai an haɗa shi da wani to kuma babu wanda za ka kawo ya yi kama da Allah to waɗanda duk ta ji suna kiran shehi a san da suka shiga bala'i sun kaddara shehin nan matsayin Allah ya ke. don agun Allah kaɗai zai iya wannan aikin da suka nema a gunsa to a kiyaye ba ƙaramar shirka ba ce <coughs> domin ba baya jinka bai ma kan da kai ba yana kan yana ta kansa Allah yana mutuwa ne to shi fa ya mutu ana iya ɗaga Allah to shi an daga shi an sa a makara an kai kabari an daga shi an tura rani an bunne shi ne fa yanzu bayan kun bunne shi kuka dawo kuma kuke ce ya agaba mu wanda shi ma he da kuka agaza masa da sai dai ya rufe a inda ya mutu sannan shi ne yanzu za ku nemi agajinsa saboda bakewar basira daga shi ba sai aikinsa sai halinsa bawan Allah yake yadda kake bawan Allah in akwai wani matsayi da kake ganin ya samu to karatun da yi ne da ilimi da ibada da bautawa Allah shi ma wa ya kira wa ya nema wa ya bautawa ya samu wannan matsayin Allah to kai kuma ne ka Allah ne ka kama shi to ba a kiran ko mala'ika annabi wani waliyi wani malami a lokacin da ake neman wani taimako na gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan duka kakan kira su ne akan abun da suke iya yi malam yana nan eto eh wannan in ka same shi ka ce malam a taimake mu da addu'a wallahi ina da damuwa a taimaka mu a cikin addu'o'i da ake a samu ciki malam zai saka ka domin abin da zai iya ne ka sa shi ya roƙa ma Allah da ke iya yi ba wai shi ya ma ba don ko yana da rai shi wancan shehin ba za ka je ka ce shehu ruwa babu a mana ruwa zai yi sai dai shehu a roƙa mana Allah ya mana ruwa musiba fa tana nan ta damu jama'a shehu a yi mana addu'a a roƙi Allah ya wuce haka ko yana da rai to yanzu kuma ya rasu baya duniya sannan a ce yayi ba zai yiwu ba ai to yana da kyau mu rika fahimtar waye Allah wace sifa ce ya kamata a barwa Allah shi kadai wanda ba za a baiwa kowa ita ba sai Allah domin mu tsira da imaninmu mu tsira da tauhidinmu aina muke na so. a cikin wannan aya da malam ya kawo laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir akwai al-fawaid al-maslakiyya akwai fa'idodin da ya kamata a ce mun yi amfani da su mun tsaru mun bi su menene wato waɗannan fa'idodi al alkafu an muhawalati tamthilillahi bi Muka ne mutum yayi kaka tsantsan ya kula kada ya kuskura a ce ya kamanta Allah da halitta kar ka ɗauki wata halitta ka rika ganin tana iya yin aikin da Allah yake iya yi والتشعار azamatihi subhanahu wa ta'ala wa sannan ka riƙa ji a jikinka lalle girman Allah ya tsara girman kowa kamalar Allah ta tsara kamalar kowa wal min an yaraka ala ma'siyati tunda an ce wa huwa samiul basir mai ganin komai ne yuduriku kullu menene menene wai yudriku menene aka ce kulli ne ku faɗa mana yanzu muka karanta shi eh eh har kun manta <laughs> yace fa shi Allah subhanahu wa ta'ala yana riskar duk wani abun da ganinsa ake yi to Allah yana ganinsa kai yanzu ba a ganinka kai abun gani ne ko to Allah yana ganinka a ko'ina kake to idan har ka san da wannan kalma ta cewa Allah mai gani na ne fa a ko'ina nake to za ka kiyaye saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan idan har kana ji a jikinka yana da girma da kamala to za ka tsoraci ne ya ganka alama asiyatin kana kan saba masa shi ne abin da yake nufi walhazar tsawatuwa da gargaduwa da tsorata min an yara ka alama asiyatin a ce yau ga Allah ya ganka kana saba masa tunda yana ganin ka ka sani yi. to yanzu kai ka yarda ya ganka kana saba mar to in har ka yi imani da wannan kalma to za ka yi taka tsantsan ba za ka yarda ya ganka kan kowane irin aiki ba sai wanda ya yarda da shi aw yasma'u minka ma la yardahu tunda ka san at ne shi ne ji yasma'u kullu sauti yana jin kowane sauti to lalle za ka kiyaye ba zai ji wani abu daga wajenka ba sai abin da yake yardajje a gunsa wannan duka fa'idar da ayat take karantar da mu ne kuma da yake kawo fa'ida nawa ya ba mu eh fa'ida ta farko kar ka kuskura ma kai kokarin nisan ta Allah da halitta sannan ka ji a jikinsa girman Allah da kamalarsa ta sha bambam da ta kowa <clears throat> sannan ka tsoraci ya ganka kana saba masa tunda ne yana jinka yana ganinka ka ji tsoron kada a ce yau ga ka kana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya shaurari ko kuma ya ji kana faɗin wata kalma wanda baya son irin irinta wa'alam malam yake ka sani annan najata annan nan haka ne ko wa'alam annan annan wato wa'alam ka sani annan nuha ko qabu خوضا كثيرا في قوله kamislihi malamai masana lugar larabci sun kutsa matukar kutsawa wajen fahimtar abinda wannan kalma ta kamislihi take nufi da yake laisa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir haythu qalu alqahu dakilatun alal misli wannan kafi shi gegece a cikin wannan kalma ta misli wa zahiruhu anna lillahi masalan laysa lahu anna lillahi masalan laysa lahu Allah yana da misali amma ba abin da yake da misali da shi misali kai ne gani ne to shi Allah yana gani ganinsa kuma ba a misalta shi da irin naka ya ɗara naka ganinsa ya ɗara ba irin naka ba jinsa ba irin naka ba komi ba irin naka ba li'annahu lam yakun laysa ka huwa bai ce ba kamar shi ba bal qala laysa ka mithlihi bai ce laisa ka huwa ba sai ce laisa ka mislihi fa hadha zahir aya min haythu lahu la min haythu ma'ana amma fa wannan ta ainihin lafazi ba wai ta ma'ana ba li'annana law qulna hadha zahiruha wannan shine zahirin da min haythu ma'ana ta ma'ana lakana zahirul qur'ani kufran kenan sai ya zama to zahirin abin da alkur'ani ya kawo a nan zai iya zama kufran kafurci to shi kuma alkur'ani ya zo ya kore kafurci ya kore dukkan wani abun da zai kawo tawaya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa haza mutahilu wannan kuma koraren abu wali haza talafa istalafat ibaratun nahwiyina ibara ta masu nawo fi takriji hadhihi al wajen fitar da takrijin wannan aya sai suka samu bambancin fahimta suka bada akan aqwal maganganu daban-daban kowa da yanda yake yin li'radin wannan kalma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as basir alƙaunul awwal alkabu za'ida malaman farko suka ce wannan kafi ƙari ne wa anna taqdirul yadda yanda gadirin zancen yake laisa mislu shay E, wato banda wannan kafin laisa ka mislu shay'un ma'ana laisa mislu shay wa hadha yake maribu wa ziyadatul urufi fi nafi fi nafi kathiratu yace wa ziyadatul urufi fi nafi kathiratu ziyadatul urufi ƙari na haruffa fi nafi wajen korewa kathiratu suna da yawa kama fi qaulihi ta'ala wa ma tahmilu min unsa kaga min unsa wannan min ɗin ya kawo ta ne faya kuluna إن زيادة الحروف في اللغة العربية Wato أو مطلق وتزني كرفقاني كذلك min unsa ai kowace irin mace ake nufi ba wai daga wata mace ba min din ba wai an kawo ta don ta bangarantar da wani bangare na mace ba wani ɓangaren mutum ban ita ba a kowace irin mamaci ake yi to waɗannan maganganu ne fa a kan masu ɗaiɗaita jumloli a matsayin lugan larabci ba wai a matsayin gefen malaman tauhidi ake ba na ina so ku fahimta su malaman tauhidi ba ruwansu da wannan ainihin hargowa da ainihin wannan duka sun riga sun gama tsaitar magana akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala babu mai kama da shi babu kuma wani abu da ya kama da Allah babu kuma wanda aikinsa yake kama da aikin Allah babu a sifa babu a ainihin aiki babu a ƙauni duk mai ƙauli maganganunsa za su yi karo da juna ya samu kuskure banda maganar Allah duk mai gani ganinsa yana kasawa ya kasa ganin wani abu amma ban da ganin Allah duk mai ji jinsa yakan kasa ba zai jiyo wani abu ba amma ban da irin jin Allah don haka ilimin kowa yana kasawa ba zai san da wani abu ba amma ban da ilimin Allah shi ilimin Allah ya game komi ba abin da Allah bai sani ba qaulu thani qalu al-aqsu akatin waccan magana suka fada qalu inna za'i mislu wa ya kunu laysa laisa su waɗannan maimakon laisa misluhu shai suka ce laisa fa shai babu wani abu kamar shi lakin hadha da'ifun malam yace wannan ƙaurin kam yana da rauni a cikin malaman lugar babu mai rauni kamar wannan يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا domin ziyara a cikin sunaye a larabci kaɗan ne ƙwarai au nadiratan ko kuma ba kasafai akan kawo shi ba shi ake ta nadir jifa jifa ne bikila fil hurufi sabanin harufa harufa akan samu da yawa Wai zakunna. la budda an na kula ziyada idan har muka kasance ba makawa sai mun yi amfani da cewa hazal arhu za'i haza za'i haza za'i fal yakun za'idul haw to karin ya zama harafi anan kaga sai mu yi amfani da wannan kafun din wahiyal kafu laysa kamithlihi shay'un وقول الثاني أن مثل دي معناه صفة أنا أنت سكتي ليس كمثله شيء سكتي ليس كصفته شيء أبين ذلك نفي باب أبين ذي كما ذا ثقة أبيض والمعنى ليس كصفته شيء وقالوا إن المثل والمثل والشبه والش... آه، آه، والش... آه، والشبه والشبه kun gane ko yake mislu wal masal wa shibaha wa shaba fi lugha al arabiyya bi ma'ana wani idan aka ce misl aka ce masal aka ce shiba aka ce shaba duka ma'anar su daya a lugar larabci bi ma'ana wani fi lughatil arabiyya bi ma'ana wani وقد قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون كاغا مثل مثل يكاو يتي مثل تقو مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة صفة ونن الجنة التي ون أكا كان ذات للمتقين كما تقول الله باينسا وهذا ليس ببعيد في الثواب wannan kaga ba ne yake da fahimtar ka ba yanda za ka gane daidai alqaulu rabi annahu laysa fil ayati ziyada a cikin ayar babu za'i lakin idza qulta laysa kamithlihi shay'un lazima min zalika nahyul misli abinda zaka gane kawai an kore karta Allah wa idza kana laysa menene limisli mafalun idan har babu misali ga misali saral maujudu wahidan kenan wanda za a samu din ɗaya ne laisa ka mislihi shay'un man wa huwa sami'ul basir babu wani abu kamar shi shiwa shine as-sami'u shine al-basir mai ji mai gani babu wanda zai ɗauki wannan sifofi guda biyu su dore mai ji mai gani sai shi Allah din shi ƙwaya ɗaya tilo saboda ne saboda duk wani wanda ake ce masa astami'u akwai lokacin da za a ce bai ji ba ban ji ba mai kace to shi Allah baya ta ban ji ba mai kace don Allah kai haƙuri ban gani ba to Allah shi baya da wannan lokacin da za a ce bai gani ba wannan fa a kusa da kai na kenan ballantana abun da yake waje da masallacin nan ina za ka gan shi wanda yake bayan garin nan idan ya yi magana ya za a yi ka ji shi to shi Allah yana jin abun da yake ta tafa karkashin ƙasan ƙasa wa ala hala fara hajata babu wata buƙata, ila an nukaddira shay'an ko mu wani abu daban kuma qalu wa hada kad wajada kad wujida fil lugha fil arabiyya wannan an samu da yawa a cikin lugar larabci مثل قوله ليس كمثل ليس كمثل ليس كمثل الفتى منين ظهير kaga anan misali ne ya kawo a wannan jumla larabci ne laysa kamithli al-fata dhahir wal haqiqatu anna hadhihi albuhu waɗannan bincike laulan ta'arin lakum da ba a kawo muku su ba lakana ma'anar ayata wadihan da ma'anar ayar a fili take wa ma'anaha annan laha laysa lahu misalu kawai Allah ba ya da misali lakin haza wujida fil kutubi an samu a cikin littattafai warrajihu abinda arrajihi a cikin waɗannan maganganu an na kula innal kafu za'ida mu yadda da wannan lakin المعنى الأخير لمن تمكن من منين من تصوره min لمن تمكن من تصوره min ga abin da yake kasancewa na ainihin surantuwarsa surar da ta fi kowace sura kyau subhanahu wa ta'ala shi yasa yake inna allaha ni'imma ya'idukum lalle madalla da Allah da irin wa'azin da yake muku inna Allah kana sami'an Allah ya kasance mai ji ne basiran sannan mai gani ne waɗannan maganganu da muka kawo malam ya kawo su ne akan gefen malaman na'au da suke ta jujjuyawa akan laisa ka nufi shehu ta ɓata muku lokaci wajen fahimtar abin da kuke so ku fahimta a aƙida ko Su mm. don haka ku damu yanzu ya dawo kan hanyarsa inna Allah lalle Allah ne imma ya ibukum bihi ma da Allah da abin da yake muku wa'azi da shi inna Allah kana Allah ya kasance haka yake da dai tun fil azal sami'an mai ji ne shi basiran bai gani ba kamar kai bane da ba ka ji da ba ka gani da babu kai da ba mahaifinka ba mahaifiyarka to shi Allah tun fil azal kadai haka yake hadhihi al-aya takmilatul liqawlihi ta'ala ta ciki ta faɗin Allah da yake inna Allah ya amurukum Allah yana umurtanku, an tu'addul amanati kuma ido da amanoni ila ahliha zuwa ga masu shi wa idza hakamtum idan za ku yi hukunci bainan nas tsakanin mutane an tahkumu bil adli ku rika yin hukunci da adalci kaga wannan ayar tana da ban tsoro inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل inna الله نعم ما يعظكم bi? wannan aya tana da ban tsoro ku ji abin da take cewa Allah yana umurta ku an tu'addu al-amanati ku mai da amanoni ila ahliha zuwa ga masu amana tana da yawa dukiya ce kuka haɗa kai kuna mu'amala to lalle ne ka kiyaye wannan amana ka maida ta daidai wa daidai, kada ka ci amana ya ga Allah ya baka ka kiyaye amanarsu, ka ba su ilimi ka ba su tarbiyya ka dora su akan hanyar tauhidi hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam, kada ka yahudantar da su kada ka nasarantar da su kada ka majusantar da su kada ka an da su kada ka mushrikantar da su ka tabbatar da ka dora su akan hanya islamiyya ka kare su daga azaba ka kare su daga ainihin dukkan abin da zai kai su kusa da wuta ku fusakum wa ahlikum nara ku kare kanku ku kare iyalanku daga wuta iyali ne Allah ya kore maka na aure karkace kuma ku fita ku nemo nima in fita in nemo kowa ta ka tafuce shi wannan baka rike amana ba amanar Allah ce Allah yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu kune masu ciyarwa dole kai zaka ciyar da su ba su za su fita su je su ciyar da kansu ba in kai haka ka amana ka dora su akan tauhidi ka dora su akan sunna ka do ka kawar da su daga bid'a ka kawar da su daga shirka kar ka bar su suna gararan ba amana ce dukkan wata hanya da Allah ya kore maka a matsayin kai liman ne jagora al'umma to kai musu adalci ka dora su akan tafarkin littafin Allah tafarkin sunnar manzon Allah kar ka dora su akan son ranka ka dora su akan son ran wani da ya dora ka a kai. ka dora su a kan abin da Allah da manzonsa suka assasa a matsayin shine tauhidi shine sunna shine musulunci shine rayuwar al'umma wannan shine rikon amana ga dukkan wani limamin shugaba malami ne yake karantar da al'umma amana ce Allah ya bashi ya tabbatar da ya faɗa musu gaskiya ya ɗora su akan gaskiya ya kawar da su akan duk abin da ba gaskiya ba domin a gudu tare a tsira tare amana ce haka dukkan wani shugaba da Allah ya baka gari ko karamar hukuma ko jaha ko ƙasa ko wani ainihin kwamiti na ƙaramin unguwa in Allah ya baka amana ce ka tabbatar da kamai da wannan amana daidai ba tare da ka ci amana ba a kai ka tafi a matsayin amana za ka wakilce mu kai kana abuja mu muna nan kai ne za ka faɗi damuwarmu a baka abin da za ka zo domin ka kwaranye mana matsalolinmu sai ka je ka ci amana ka karbi abin da ya kamata ka zo ka yi mana aiki sai ka danne sai ka yi abin da ka ga dama da shi sai ka karkatar da shi a inda kake so ka bai wa wanda kake so ka hana wanda bakka so to wannan cin amana ne lalle ne mu gane amana tana da yawa shi yasa yake an tu'addul amanati kaga yake amanoni kowa da irin tasa amanar wanda aka ba shi garin nan aka ce shi ne sarki amanar garin nan duk yana kansa wanda aka ba shi ciyaman karamar hukumar nan amanar karamar hukuma duk tana kan shi wanda aka ba shi wakiltar ƙananan hukumomi kamar kaza shine wakilinsu to fa amanar su yana kan shi wanda aka ba shi ja'a amanar tana kan shi wanda aka bashi shi ma haka wanda aka ba shi masallaci haka wanda aka ba shi aji haka malaman aji su masu kula amana ne Allah ya ba su na 'ya'yan bayin Allah aka ce gashi za a riƙa ba ku duk wata kaza ku riƙe amana ku karantar da yara sai ku je ku rinka zama a ƙarƙashin bishiya kuna taɗi ku sa hannu a kan kun karantar wata ya ƙare sai yawan kuka ba a biya ba salare eh haibin do shi ya sa ma ba ma son shi baya biya ko kuma ba kwa karantawa to ga ya kiyan ya zo ko to ya biya ku ko kuma ya ku rike amana kuma ku karanta ka rike amanar ofis ɗin da aka baka babu wanda ya fi ƙarfin Allah ya kama shi don an ce ranar tajin alkiyama duk wanda aka ba shi shugabanci a ɗaure zai zo a ɗaure da sarƙar jahannama ba abin da zai kunce shi sai adalcinsa sai amanarsa kuma amana tana tsaye a kan firadi annabi yana tsaye sallallahu alaihi wasallam yana cewa rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim ubangiji kubutar mun da mabiyana kubutar mun da mabiyana amana kuma tana cewa duk wanda ya ci amana Allah kada ka kubutar da shi duk wanda ya ci amana Allah kada ka kubutar da shi wannan ba haka ne za a yi wannan amana za ta yi tsaye tana cewa duk wanda ya ci ne kada a kubutar da shi Allah wannan ya ci amana kada a kubutar da shi dole kuma ya rubuta kuma jahannama ce don haka ayan nan idan da za a yi muhabara a kanta tana da ban tsoro ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha kuma da amanoni zuwa ga masu shi ga amanar da muka ɗauko masu kunna ɗungurungun wanda ahlu hadhihi al-amana huwa Allah me wannan amanar shine Allah mun ɗauko alƙawari tun alimu zarra cewa za mu bauta wa Allah shi kadai ba za mu yi mata shirka ba mun ɗauko wannan alƙawari muka ce eh lalle mun ji mun gani muka karɓo amana domin inna arabna al-amanata ala samawati والأرض والجبال فأبين أن يهملنها فهملها الإنسان فأشفقنا منها فهملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا من بجلود أمانة مكتشي سمق أمانة سمتشي أمون أفوها بزيني أبا كساق أمانة كساتشي أمون أفوها بزيني أبا والجبال من ينقوذ قا أمانة سكتي أمانة أفوها بزامي أبا wa ashfaqana minha suka ji tsoron amana kar su karba su ci amana azaba ta tabbata kansu sai ka ce to kai mutum yaya amana ce ga ta zaka iya ce ce zan iya fahamar hal insanu mutum ya dauko wannan amana ka innahu kana zaluman lalle mutum ne yawan zalimtar kansa ne jahulan mai yawan jahilkar abin da kaje ya zo bai san abin da zai biyo bayan cin amana ba lokacin da yake yagar kaza da kudin amana yana jin daɗi lokacin da ake cewa a bude girji a ɗauko kaza a bashi ya sha AC na cin amana gida na cin amana katifarsa ta cin amana ya yi ɗinki da kuɗin amana yana yawo a motar amana yana jin daɗi ana sai kayi yana jin daɗi dai san me zai ce ya dawo ba bai san abin da zai biyo baya ba innahu kana zaluman saboda jahili ne jahulan yana zaluntar kansa إنه كان ظلوما جهولا to ita wannan amana mun ɗauko tun daga ubangijin mu ka ce za mu bauta masa shi kadai ba za mu haɗa shi da kowa ba kuma shi ya sa ya halicce mu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to gashi nan mun zo mun ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah mun yadda Allah kaɗai ne abun bautar mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya jagora mu shine kawai mai dora mu akan hanya ba za mu kauce wa hanyarsa ba sai gashi nan duk an watsa kaga wannan amanoni suna nan wa idza hakamtum gaba ta biyu idan za ku yi hukunci aka ce ku yi hukunci ne bainan nasu tsakanin mutane an tafi mu bil ku yi hukunci da adalci zai don ka dubi hukuncin da ake zartarwa yawanci adalcin shi ne kaɗan idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi adalci adalci ya yi karanci idan ka dubi mutum kawai ya ma sai ka ba shi gaskiya idan ya bi dare ya kawo maka sai ka ba shi gaskiya yanzu ma an huta da wannan nan ba kawai daga kaji ji alatai ka duba ka ga min fulani ila fulani shi kenan e eh, daga wani ne zuwa wajen ka hadihi hadiyya wannan kyauta ce ta musamman na ima to shi kenan fa gobe ba idan aka zauna a kotu ba ka sani ba Allah yana kallon ka mala'iku na kallon ka sannan kuma bayan Allah na shauraro su ji irin hukuncin da za ka yi don wani lokacin ana yanke hukunci waɗanda suke nan ma kawai kun san son zuciya a kai shi kuma wannan yana nan yana zaune gaya mun yadda duk aka yi da yaya kai ka kashe shi da wace hanya ka bi da wani lokaci ka zo ka kashe shi ta ina ka biyo don in san yadda zan bi in kare ka ya san fashi shi yi kisan amma wai a gaya mar surar yadda aka yi aka yi kisan shi kuma ya san yadda zai kau da kisan daga gunsa a ce ba shi ba ne sai ya je ya yi ta jujjuyawa a gaban kotu jama'a na ji yana ta kawo manyan kalmomi yana ta jujjuyawa tamkar dama duk duniya shi aka yi wa wahayin gaskiya kuma don ya kare marar gaskiya a yanke hukunci akan zalunci ina adalci kuma Allah ya ce an tahkumu bil adli ku yi hukunci da adalci kuma wallahi adalci yana karkashin ayoyin alqur'ani yana karkashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duran da duniya ta watsar da yanke hukunci da constitution din da Allah ya saukar mana to ba a lokacin kuma zalunci ne za a yi kai baturan duniya bai taɓa yin adalci ba ko da yaushe shi na ka adalcin a fili zalunci a boye munafurtar bayin Allah yake don kowa ya zama arni suna daidai da wakilan shaitan Allah ya kare mu an mu bil adili ku yi hukunci da adalci Sun ثم قال سبحانه وتعالى sai Allah subhanahu wa ta'ala yake inna Allah alalle Allah ni'ma kai ma da irin abun da ya izukun biyi yake muku wa'azi da shi lalle madalla da wannan littafi na Allah da Allah ya saukar yake mana wa'azi da shi wallahi don muka rike shi to lalle mu ma za a ce madalla da rayuwarmu don wata rana za a ce a ittun fadakulu a kalidina kun ji daɗi ku shiga cikin gidan aljanna ku yi zama na har abada saboda ne saboda kun ji wa'azin alkur'ani hasluha na'am na'am to to to to to na yi tafi can gaba ko فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات الله سبحانه وتعالى يا أبوشيم دمبار أمانوني إلى آل يزوى ومنها الشهادة للإنسان له au alaihi daga cikin amana akwai shaida idan aka kira ka shaida shaidan nan kai ne baka da gaskiya naka ne bai da gaskiya a'a kai ne da gaskiya naka ne mai gaskiya ka faɗi hakikanin abin da ka sani wannan shine amanar shaida ko da naka ne bai da gaskiya ka ce eh, ga yanda aka yi don ya tabbata naka shine mara gaskiya to sai Allah ya kalle ka a matsayin mai adalci ma kiyaye amana wa anna kuma sannan mu yi hukunci idza hakamna bainan nasi sanda muke hukunci tsakanin mutane bil adali da adalci fa bayyana Allah subhanahu wa ta'ala annahu ya'muruna bil qiyam bil wajib anan Allah ya ce ya dora mana kula da wajibin da ya dora mana fi dariqil hukmi wa fil hukmi nafsihi ta hanyar da za mu yi hukunci da kuma hukuncin kansa wada hukumin hukmi zai huwa ash-shahada hanyar hukunci shine shaida domin idan babu shaidu alƙali baya da hanyar da zai yanke hukunci don haka shaida ita ce hanya ta farko da ake gano yaya za a yi a yanke hukunci alƙali ba zai yanke hukunci ba sai ya samu dalilai Ta da tadakulu fi umumi ta ta'ala an tu'addu al-amanati ila ahliha wannan shine zai sa a maida amanoni zuwa ga masu shi ku duba lokacin da aka yi fathu makka wannan bawan Allah mai kula da dakin Ka'aba wanda makullan suke hannunsa wanda an dade su ne suke rike da wannan makulli lokacin da Ali ya fiske makullin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya saukar da wannan aya yace kai Allah ya ce ku maida amana gun masu shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ali ya ce mai da masa makullin kaba sai ya miƙa masa ya tana gunka har abada har yanzu zuriyar su ne suke buɗe kaba har yanzu don an ce khalida ta rike ta har abada zuriyar ku ne Allah ya ce mu mai da muku inna Allah ta'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha to don haka amana hakki ne akan bayin Allah wannan aya ina gani lokaci ya yi na tashi kuma ga shi mun fada cikin ta sai dai mu bari in Allah ya sa sati in ya zagayo insha Allah sai mu tashi akan bayanin ta ko saboda kurewar lokaci mutane suna da harkoki ga shi kuma rana ta yi gashi kuma mun soma ta kuma tana da dumi-duminta Allah ya mana dangantakar Allah ya datar da mu wa'ancan maganar nuha su ne suka kange mu har muka dan shiga lokacin wannan aya shi ya sa ma a wajen wannan rikicin na Hausin ba mu tsaya muka bata lokaci ba saboda ko ma mun tsaya muna dogon bayani ba samun shiga zai yi ba ko to Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu ladansa kurakurai kuma Allah ya afe mana mun so a ce mun ƙara sababin to amma sai na gaba zai ƙara kuma saboda ƙurewar lokaci sai bayani masha to Allah ya mana daidai Allah ya dora mu akan daidai kura-kurai. da muka samu a cikin wannan karatu da ma wani wuri muna fatan Allah ya fi mana saboda kowane dan adam mai kuskure ne Allah Ubangiji shine ya fi kurakurai mafi alkhairi mai kuskure shine in ya fahimci kuskuren sai ke tuba Allah ya mana gardakatar akwai dan uwanmu Allah ya bashi karuwa Allah ya bashi da shine Alhaji Rabiu Allah ya ba shi karuwa a cikin gidansa an aika masa da ya sa masa suna Rahman. Allah ya sa ya koyi da mai wannan suna idan ya zama abdurrahman ibn Auf zai zama ɗan aljanna insha Allah inda har ya yi koyi da halayensa sannan zai zama mai dukiya domin a cikin sahabbai abdurrahman yana daga cikin masu arzikin sahabbai sannan kuma kasuwancinsa ba faduwa komi ya siyo shi rannan shi irin wannan abun ake nema a kasuwa eh irin abin da bai kawo ba kuma rannan ba shi ake so ba har yace ina jin tsoron kada in kadi wani abu ya zama kuɗi saboda addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shine lokacin da aka raba yan uwan takar mutanen Makka da na Madina muhajiruna da ansar shi da aka hada shi da dan uwansa dan uwan ya raba gidansa yake ka dauna yara ya ce mata ya ka zaba a cikin mata na wacce ka fi so in saki in ce yadda ka aura ji gona ta ka daunan in daunan yace a ka riƙe gonarka ka riƙe gidanka ka riƙe iyalinka nuna min ina kasuwar garin nan take eh ni abin da nake so dai kawai ka nuna mun kasuwa aka nuna mar kasuwa sai ga shi kafin wani lokaci shi yake ciyar da gidan nasu da shi da wannan ɗan da aka haɗa su in ya fita kasuwa kafin ka ce ne sai ga shi da gonar ga shi da gidan ga shi da iyali gashi da raƙumma gashi da kayan fatausi ya zama dila abdurrahman ibn auf aisha ta ce na ji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam za ka shiga aljanna da kyar da rarrafe yace zan shiga kam yace za ka shiga amma da rarrafe saboda dukiyar nan taka yace don Allah ya dako a tsaye zan shiga na san abin da ya sa manzo Allah ya faɗi haka don yawanci mutane ya taɓa cewa suna son dukiya mai yawa ba su sani ba dukiya mai yawa kuma tana da yawan misali suna son dukiya kaɗan kuma kaɗan ta fi sauƙin hisabi eh eh ba to ba sa son kaɗan kuma kaɗan ya fi sauƙin hisabi ko mai yawa suke so kuma mai yawa ya fi tsananin hisabi to kuma gashi Allah ya bani mai yawa zan sha wahala a hisabi shine kike nufi shine ma'anar hadisin to ni kuma Allah yadda a kai zan shiga aljannar kan ba kanta ma zai jefa amma saboda dukiyar rannan kawai ya haɗo kamar yanzu ake tireloli ka duk sun yi lodi an yi odar kaya daga waje sun je bakin gabar kogi sun rodo sun kawo kwastomomi suna jira duk wanda ya taya sai a ce wannan farashin kayan nan fa ya wuce nan farashin kayan nan fa ya wuce nan farashin kayan nan ya wuce nan duk iya manyan dilolin da suke tsarar kaya abdurrahman ibn auf ya kure su a kai suka ce kai a ƙasar nan ba babu mai iya sayan kayan ka sama da yanda muka saya yace akwai yace waye yace Allah don haka na ba talakawan Madina duka na bayar da shi fi sabilillah duka ya raba wa bayin Allah baraka yake ko akwai wanda zai iya tsaye sama da yanda Allah zai biya ni aka ce babu yace to ba kayan sai da ba. don haka aljanna zai na je a tsaye Allah to Abdurrahman ibn Auf Allah ubangiji ya taimake mu ya yi masa albarka mu yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار الغيوب استر غيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نرى يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Allah ka gafarta mana da mu da iyayenmu da malamanmu da 'yan uwa musulmai gaba ɗaya Allah ya karɓi rayukanmu muna musulmai masu imani Allah ka taimake mu ka taimaka wa malamanmu iyayenmu da yan uwa duka waɗanda suke kokarin taimakon addini a ko ina suke Allah ka taimaka musu a cikin rayuwarsu shugabanninmu Allah ka taimake su kan adalci Allah ka ba su ikon sauke amanar da suka ɗauka mu ma Allah ka ba mu ikon sauke amanar iyalanmu da yayayenmu duka Allah ka ba mu ikon sauke amanar masu iyayen gidanmu mu a matsayin mu na barori yaran masu gidaje Allah ka ba su ikon sauke amana da suka karba na iyayen gidansu Allah ubangiji muna roƙonka ka taimake mu da yin adalci a cikin hukunce hukuncen mu Allah muna roƙonka ya ubangiji kada ka sanya mu cikin azzalumai ranar da ka tashi alkiyama Allah ka sa mu cikin adilai Allah ka kada ka sa mu cikin maciya amana Allah ka sa mu cikin waɗanda suke ainihin mai da amana daidai kamar yadda kai umarni Allah mun tinkare ka muna da bukatu da damuwoyi Allah kai ne mai biyan bukata kai ne kwaranya damuwa ne Allah ka yaye mana damuwoyinmu na duniya da na lahira ka biya mana bukatunmu na duniya da lahira ka ba mu ilimin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar ka ba 'ya'yanmu mu ilimin da zai amfane su duniyar su da lahirar su ka ba mu arzikin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar ka bai wa mu arzikin da zai amfane su duniyar su da lahirar su Allah muna roƙonka ka wa'annan yara da muke aihuwa Allah kai musu albarka ka tsare mana su ka kare mana su daga dukkan waɗansu fitintinu na shirka ko fitintinu na bidiya ko fitintinu na rayuwar zamani ta zalunci ko cin amana Allah ka tsare mana su ka dora mana su akan kitabu wa sunna ka karbe mu tare da su zuwa jannatin firdausi da rahmarka Allah wannan yaro da muka samu Allah ya sa ya zama daɗi a cikin al'ummar musulunci Allah ya taimake mu da taimakonsa ya kare mu da kariyarsa gaba ɗaya mu yi tawassuli da salatin manzon Allah da basmala da fatiha Allah ya karbi du'a'in mu wannan da Abdulrahman Allah ya masa albarka da sauran ƴaƴan mu duka bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين